sani you are under arrest samu hanko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me faru mu je sai ka yi bayani mu je muna rashin sani ne yanzu ya sa hawa hawaye su ma haɗi ne zuciya miya shige ne rashin sani ne shi ya jawo muka yi haka ne na baki yarda wai ashe za mi rabuwa ne duba rayuwata da zuciya duka ke na baiwa ashe duniya za ta mini zafi sannan rabewa a rashin sani ne a rashin sani ne a rashin sani ne na ce miki rashin sani ne da ba zan yi so ba na ce da ba zan yi so ba a raina ma ban saka ba Daga ƙarshe na fara soyayyar da zuciya ma ba ta shina ba. rayuwar mu kenan ah. rashin sani ne rashin sani ne ah. fahimtar da na yi wa soyayya idan ka riga ka fara kaso wanda ke san ka araya batun tsimi da dubara ban san me yasa ba mu ma kaddarar mu ce ta zuwa ka karki da muke ma rashin sani ne na ce miki rashin sani ne dama wajen ka nan je ai to me yake faruwa ai akwai matsala matsala ita dai matsala ba ta kare mutanen garin nan wannan matsalan ma ta ka ce kai kadai to Allahumma ne fi musibati me yake faruwa bare kuwa dan an kama danka Kamal Kamal kuma bare kuwa yan sanda yan sanda a na kama shi ni na gade sun dauke sun sa shi a mota har da an kwasan tafi shi me me yayi ni ma ban sani Allah ga mu ka Allah to gode? Baba ya aka yi ne, amma fa ka jirga da fa. Shi Asolo, neman 'yan misalai na je wajen langesa amma ban samu ba. Amma fa har ka tashe ni fa. Eh mana, kawai mu zuba ta, mu zuba ta. wannan wayar fa wacce wayar kenan wannan ai yarinyar da nake nema ce na tsince ta ne a cikin mashin ɗina ina zargin wasu mata ne suka yadda ita da na ɗauke su dama na faɗa rana dubu ta ɓarawo rana ɗaya ta mai kaya a haba ka gane inda ka sauke ta eh na san gidan da na ajiye ta mu je ka Você ni gidan mu zuba Ya que gaskiya ko? Iba sai mai zan ce muku ba sai told you too much at the one like at the one. Ah! Ah! Ah! Ah! Oh my. Ya je pada gesia aku. Jadi wai me yasa ba za ka gaya mana gaskiya ba ne gaskiya nake gaya muku wallahi wallahi tallahi ko qur'ani za ku kawo zan iya dafa ban san komai akan wannan abun ba rantsuwa ba ta cikin shaidar da za ta sawa mu gamsu da abin da kake gaya mana za mu gano gaskiya ko ka gaya mana gaskiya ko baka faɗa ba abin da kawai nake so ka sani idan ka faɗa mana gaskiya wannan wahalar da muke sha tsakaninmu da kai ta riga ta wuce wuce idan baka faɗa mana gaskiya ba za ka wahalar da kanka ka wahalar da mu ta kuma mu zo mu taimaka azaba iri-iri kuma ka zo ka faɗi gaskiyar ni ban san abin da kuke tuhuma ta akai ba wallahi ban san komai akai ba ban san abin da kuke so in faɗa muku ba ban san dalilin da yasa kuka kawo nan ba da kai da suwaye kuke kidnapping ɗin 'ya'yan mutane 'yan mutane rashin sani ne yanzu ya samu na ne. yanzu masu rashin mutu komai akan abin da ba rubutun gani da idanki ya shige ne ya rashin sani ne shi ne ja irin matsala ake ji wa yaro amma ba ta iya fahimtar ba shekara shekaru muna tare da ke amma yaro ya zo yana cewa ya fi mu ki ga abin da ke ya miki nan gashi abin da ke faruwa yanzu faruwa yanzu amma wannan abu akwai daurewa kai ah, yau ai babu wani mutum da yanzu na san bibiyar sabba ci mutum banza to ko me yayi wannan ma babu wanda ya sa abin da yi amma dai gashi nan dan za su sun daure shi kaga ai shi sun me ba zan so ba a raina tun ba su na karshe miki komai ba kin ji kuma kin ga abin da idan ke gani mu ma mun ga abin da ya faru da haka babu wani abu da za ƙara faɗa miki da wuce wannan abin da ke gani yanzu gani yanzu ah, kunnuwanki da idanunki sun ishe ki hujja domin ki rabu da wannan yaran zuwa yanzu fahimtar da na yi wa soyayya idan ka riga ka fara kaso wanda ke san ka araya babatun tsimi da dubara ban san me yasa ba mu ma kaddarar mu ce ta zo haka karki da muke ma hmm. Assalamu alaikum. Amma wani salam. Yau sari. Allah yi. Yau sannu. Dalla akwai wani yaro da aka kama ɗazu shine na zuwan in ji halin da yake ciki. Wai kenan? A Kamalu sunansa. Wai ba su kai kowa da mutane kenan. A'a wannan fa Kamalu sunansa Kamalu. Yes. Allah ba da za a yi ko zan iya ganin sa yanzu cikin ba zan yi ba yanzu kasa sa babba ne sai sai da mutu da shi yanzu haka abin da mai gida ya faɗa shine ni babu abin da zan yi a kai baba nan ne gidan nasu eh nan ne a nan na ije ta su da wata gaskiya ne ka rage mun wahala mu je gaba eh na san ke ba ki san shi ba ya sa da san juna ba ku shi ba lafiya fadila kamala aka kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su suka kama shi wallahi yan sanda ne suka kama kamal to me wallahi ban sani ba kawai dai yan sanda sun zo sun kama shi a gidanmu a gaban mahaifina baki san wayanda suka kama shi ba ban san su ba amma dai zan iya gane ɗaya daga cikin su wani dogo baki yana da bakin gilas a idansa kuma yana da saje ina tunanin bare wuce inspector bala ba domin duk unguwan nan shine dan sanda kuma shine mai siffan da kika faɗa kin san shi ne eh na san shi to don Allah ki taimaka min mana kira ni station din su gaskiya ban san station ɗinsa ba amma na san gidan shi don Allah to ki taimaka ki raka ni gidan nashi mana inspector bala ba shi da mutunci amma yana da saukin kai barin tambayi mama in ta bani sai mu je to dan Allah ki tambayo ta din an sake su sun fita yi wallahi da su ba ban ji daɗi ba gaskiya ne yaron bayar kirki ne kwata-kwata eh ranka ya daɗe don Allah yanzu ba da za a bani belin yaran nan wurin da gani ba muke bikici akai kasin ba akwai wanda ke bikici akai kasin kai ranka ya daɗe inda za ku tsananta bincike wannan yaron ba shine wanda kuke zargi ba domin na san kamal ba zai aikata wannan mummunan al'amari ba ba kai ka bata gaya mana ba za mu yi ba a rashin ne na san baku sani Allah ranka da ku taimaka min dan Allah haka kamata ka ja girman ka kakka ja zo maka shi yanzu dan Allah ba yadda za a bada belin a babu abin da za mu iya maka gaskiya dan Allah ranka da ku taimaka min dan Allah yanzu kai belin barawon mutane kake so a baka Baba ba a juya kanta baya. In za ka tafi ya kamata ka tafi, ka yi ɓata kanka lokaci. A shigowa lungun nan gida na farko gidan shi ne. To shikenan na gode, barin karasa. Nawa aka baka domin ka raba ni da farin ciki na. Wace ce ke daga ina kike kuma ya aka kika zo nan? Bincike ne na gano gidanka kamar yadda kai ma kake bincike. Ni ce wacce karabani da farin ciki na mintuna kaɗan da suka wuce. Kai ne sirar wannan zubar hawayen da ka gani a idona. Mene maka karabani da farin ciki na? Me alaka ka da rayuwata da kake shirin raba ni da farin ciki na? Kin san waye mutumin da kike kokarin karewa kuwa? Kin san barnar da suke aikatawa a garin nan? Kin san iya adadin mutanen da ya raba da farin ciki? Kin san iya adadin mutanen da suka salwantar? to ai wannan bai cancanci hukuma ta tautaya masa ba kuma bai cancanci a daga masa kafa ba na rantsi da girman Allah ba za mu ɗaga masa kafa ba daidai da minti ɗaya ke ma ne matuƙar mamakin da mai laifi kamar wannan ya samu damar tasirin kafa soyayya shi a cikin zuciyarki domin na tabbatar kalaman ƙarya kawai yake shimfiɗa miki ya saki asarar hawayenki da lokacinki bana fatar ɗan iska ya samu nasarar auren mace mai hankali da tarbiyya kamar ki sha sha kin zo kina zubar da hawayenki akan wani dan ta'adda ba ki yarda wai ashe zami rabuwa ne rayuwa ta da zuciya duka ke na baiwa ashe duniya sani an rashin sani an rashin sani an rashin sani ne wannan shine lokacin da ya dace na cika muradina a kan kamar rashin sani shine ya sada san juna ba ku shi ba a rashin sani